نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى الله السلام عليكم ورحمة الله ɗaukar mutuwa a wani yanki da juma'a wanda ya biyu ga watan arabiya watan arabiya wato ya zama jumada sani ke da kuwa haka ne ko jumada al'ula jumada da jami'a sha biyu ga watan da kula wanda a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na sha daya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da uku miladiya wannan darasi namu ne yau maimai ne dangane da darasi na farko na bulugul mara wanda muka yi shi a ranar sha biyar ga watan mars shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da takwas wanda ya dace da sha bakwai ga watan zulka'ida shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha na yan jiran wancan kuma 14 a wancan lokaci muka yi darasa farko wanda a wannan lokaci an ɗauka amma bai yi kyau sosai ba yan uwa suka bukaci ya kamata a maimaita a wancan lokaci abu guda uku muka yi abu na farko takaitaccen tarihin mawallafin littafin bulugul mara al-imam al hasib ibn hajar al-asqalani na biyu kuma karanta muqaddimar littafin sa na uku kuma shiga cikin kitabu sahara muka karanta hadisai guda biyar muka tsaya a kan wannan shine abin da kafa ko darasin farko ya kusa a wannan lokaci wanda shine za mu yi ta a halin yanzu da izinin umar farko abin da ya shafi mawallafin littafin bulugul mara الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني الله يذكر سرك الإمام الحافظ ابن حجر تكتشن سنة سنة أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد ابن شهاب وتكون سنة أحمد الكنية أبو الفضل الكناني nasabar sa al-asqalani a qahiri al-shafi garin asqalan gari ne a ƙasar musra ko kuma suka ce a kasar falastin kan iyaka da kasar misra sannan al kamar haifaffen birnin al-qahira al-shafi'i mazhabar su kenan wanda aka fi sani da suna ibnu hajar idan an tafi take suna an haife shi a ranar sha biyu ga watan sha'aban a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da uku bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina ya tafi a gidansu yana maraya ya haddace alkur'ani tun yana ɗan shekaru tara a duniya sannan kuma ya haddace waɗansu littattafai a matsayin a matsayin matakin farko na iliminsa kamar littafin al'umra da alfiyatul hadith ta zainuddin al-iraqi da littafin alhawu sabir da muktasar na ibn al-hajib cikin ilimin usulul fiqh yayi karatu a wajen malamai daban-daban kamar al-imam al da ibn al-mulakkin da al-iz ibn jama'a wanda a wurin sa ne shi wannan malamin na karfe ya karanci da dama daga cikin abin da ake kira ulumul ala ko ulumul wasa'i ilimin ala shine dukkan ilimin da mataki ne na fahimtar ilimin qur'ani ko hadisi shi ba shi ne qur'ani ba shi ne hadisi ba amma da shi zaka fahimci qur'ani ko hadisi kamar ilimin nahwu kamar ilimin adab kamar ilimin usulul fiqh kamar ilimin mustalahul hadith duk wadannan ulumul alam ma'ana ulumul wasa'il ne su wasila ne zuwa ga wurin zuwa ga wani ba wai ana yin su bane dan a cika aljanna dan mutumin da ya karanta nahwu kadai ya zauna ba shi a yi aljanna ko mutumin da ya karanta usulul shi ya tumbata a wannan bayan bai kawai ba kawai ya tsaya a nan gurin wannan ba zai rage shi da bauta ba ko mutumin da ya karanta balaga da adab kadai wannan ba zai zama sababin da zai da aljanna amma idan yi amfani da nahawu da sarfu da balaga da adab da ilimin usulul fiqh wajen fahimtar qur'ani wajen fahimtar hadisi kaga ilimin qur'ani ilimin hadisi shine ilimin masaf ilimin saya dan shi ne kai tsaye yake kulla alaka ka da bauta ga ubangiji ka subhanahu wa ta'ala an da ku al-imam ibn hajar ya karanta waɗannan fannoni daban-daban a wurin al ibn ibn jama'a ya karanta littafi a nahawu a usul fiqh da sauran sannan daga karshe yana ɗan shekara goma sha bakwai ubangiji ta'ala ya kimsa masa tsananin kaunar ilimin hadisi da aka sai kasance gaba ɗaya himmar ya tattala ta a cikin ilimin bayan ya samu matakai na farko a cikin waɗannan ilmomai ilimi waɗanda suke daban-daban kuma ya nace a wurin malamin da ya shahara a wannan lokacin a matsayin ne babban malamin hadisi ne al-hafiz Zainuddin al-Iraqi a wannan lokacin a doran kasa yana daga cikin malaman da ake nunawa a yasa wajen ilimin hadisi ya karanci ilimin hadisi ta fuskar riwaya da ta fuskar diraya ya karanci mustalah ya karanci ilimin rijal da sauransu ya yi tafiye tafiye zuwa kasar sham zuwa ga nijar zuwa ga yaman makka madina da sauran wurare can uwa da kan a wancan lokaci duk irin yadda malami ya yi karatu a garin su inda ya tafiye tafiye ba suna ganin akwai na kasu ne dan a cikin tafiya dan ba wai lalle bane bai karanto a wurin wani duk da wanda shi ne ya gurin gayan faruwa da ya tafiya ya je ya karanto wani abin da babu mai shi a garin to amma yakan tafi dan ya gwara abin da ya karanta da abin da sauran suka karanta cikin malamai na zamanin ka a tattauna da shi a yi mukabala da shi a ce ya ce a cikin ilmomi cikin hadisi tafsiri to daga nan ne zai gane nunar abin da ya karanta domin duk wanda bai haɗa nashi da wani ba ya ji na wani yake wani ya ji yaya nashi yake babu yadda za a ya gane cewa nashin nan tabbas ke kaɗai ka karanta ka fahimta a cikin gida kai nazari ba ka yi mukabala da wani ka tattauna ka yi ba to ba zai za ka gane ingancin naka kuma yadda ibn al-imam ke wanda ita ce hikima da kike sa malamai suke yi su ce don su ga ko waɗanda suka fi su ko ma su ga wanda suka ko su ga tsare ko ko su ga wanda sun fi a wani fannin su kuma ya fi su a wani fannin wani lokacin sukan yi fiye da gidan su koyo hali na gari dan galibi wanda ya tafi a garin su a gaban iyayensa dan dangi da wuya ga ya kware a cikin rayuwa dan zai tashi wato ya zama ɗan baba dan ne ne da an taba shi ya taba wani amma idan sai garin sono ba a sai ba to sai koyi yadda rayuwar shi kamar yadda zamu sanar mutum da wani kare yaro ya arewa ranan da ya mutu da ya zama nama to idan yaje wani garin inda ba dan dangi ba sai ya koyo al'amura da dama na rayuwa wannan shine hikimar da ke ke yi a wannan to da haka da yayi tafiye tafiye zuwa ga waɗannan sasanni daban-daban na ɓangarori daban-daban na duniya bayan wancan malamin da ake ibn jama'a ibn hajar yana da wata hikima da wata basira da ya kamata ɗaliban ilimin su koya a wajen duk ilimin da zai koya sai ya nemi wa ya fi kwarewa a cikin wannan ilimin a zamanin sa sai ya koyi shi a wajen Da idan akwai mutum goma kowa na iya karanta da nahu sai ya bincike cikin su ya fi kwarewa to a wurin shi zai koyi nahu sauran ba zai sai dai koyi wani abin daban da ya tashi koyi ilimin qira'at sai ya tafi wajen alburhan a at-tanuhi a wannan lokacin shine idan an je wurin sa inda ilmin qira'at ne an zama an je su darasa mutum sai dai a dawo ba da ya tashi koyi ilmin lugha sai ta wajen al khairuz abadi wanda ya littafin al-qamus mutum da ya tashi koyi ilmin hadisi sai ya zunci sai ya zunci ilimin fikihu sai ya zunci al-imam al-balqini kowane ilimin sai ya zaba ya darje waye ku kwarewa a cikin sannan sai ya koyi shi a sa da haka dai imam ibn hajar ko hakiki ko shakka babu ɗaya ne daga cikin manyan malamai an tilasta masa ya aikin alƙalanci ba dan yana so bayan ya karɓa ya tuna dama da cizon yaza, daga baya ya ritaya ya fata ya koma karantarwa mutum ne da aka sani da zuhudu da kuma gudun duniya mutum ne wanda malamai ko da waɗanda suka karantar da shi suke alfahari da littattafansa suke kokarin abin da ya rubuta su ma su karanta don su karu ba ma waɗanda su ya karanta ba wanda suka karantar da shi Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa har imam nasir bin albani ke cewa bayan mutuwar ibn hajar al-asqalani zuwa yau ba taba haihuwar kuma wani malamin hadisi ba kamar sa wanda da ya fito bili a gani to sai Allah tana da yawa ke da an samu wani a wani lungun ba wanda sai ya koyi kansa to tun ko har an samu gaga yayin da kila da karantar ba da ya karantar da an sai dan wadansu malaman da suke gudun saura Allah ba su ilimi amma ba za su karantar ba dan kasu shahara dai in suka shahara sai a cikin sai su koye kan ba a sarari dai waɗanda suka fito fili daga ibn hajar zuwa yau wannan ba a samu maka ba ya wallafa littattafai daban-daban daga cikin su akwai littafin fatul bari kan sahih bukhari wanda yawa mukaddima ta mujalladi guda hadiyun sari inda ita kanta mukaddimar littafi ne da zaman kansa wanda shi fatul bari din juz'i goma sha wanda lokacin da aka ce da محمد بن علي الشوكاني أيمن كيمن الجنة صحيح البخاري من الشيخ إلا هي إذا تبادر فيها يقول الحج ذاك هو بخاري ما يكون من البخاري يا رجال جوا بعد الذي كوا حديث الله درك بعد الفتح يعني لا تنسى البخاري بعد فتح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر الأصلاني أقول لك تهذيب التهذيب وأنت تسلم الرجال سنتن في مروي تهذيب وأذا تقول رواية سوالين بذلك أو بقوم akwai littafin lisanul mizan wanda kamar ya yi ta'akobin wato zahabi ne cikin littafin abin nan mizan idan fi na kadar ridan shi sai lissafin mizan akwai ta'dilul manfa akwai ta hazi ba akwai al-isaba fi tamyiz sahaba wanda ya ne dangane da abin da ya shafi tarazum na sahaba akwai ad kamina fi a yanar ne a cikin samina dukkan wani mutum da ya fi a karni na takwas yi littafi ya tarihin a duk ko ina kake a duniya gabas da yamma kudu da arewa akan mai kai sai akan hadisi tafsiri kirki salaha barna ya kawo ko da kida idan ta al'ayar ya kamata su zanzu mutane kirki amma marga ta sun zarwa ya wani lokaci idan wani ya shahara da kirki ta su kawo wanda ya shahara da siya dan a gane cikar aji sai wasu su kawo tarihi ba dan kuma kirki bane sai dan jama'a kan su farkin kamar yadda za a biya kawo tarihin halaji wata halaji kuma da jiki kansa ya kada babbar rigar sai ce ma fi hadin dubbati illa Allah ce babbar rigar da muke gani ba kowa ne a cikin Allah ka zo na magana ce mai nauyi kwarai da tare da haka za a biya kawo tarihi ya ce ba Allah ne ya kawo tarihi ibn al-arabi ya ibn arabi afai wanda yake kowa ya san mazhabin mazhabi ne wanda yake da muni akwai littafin nazhatul albab fil alqab akwai tafsirul muntabi fi tahrirul mustabi da dai littattafai daban-daban da kuma galibi da littattafan su sai ka samu a fannin su in ka haɗa littattafan da aka yi a fannin to najin yana ɗaya daga cikin managarta a wannan fannin na ka ɗauki fannin musulman wa hadisi littafin da ya yi na nukbatun fikar takaitacce ne shafuka ta kai amma ya dunkule abin da ya kamata ka sani game da musulman wa hadisi da ya ga bar a turai da yawa sai ya ɗan wala cikin nukbatun nazar yayi sharhin sa da kansa to daga nan gurin kuma muqaddima ta ibn salah sai zo yayi mata annuka ala muqaddimati ibn salah bai samu ya gama ba wanda aka ce da ya gama wannan littafin baka bukatar wani littafi a musallar hadisi in ka sani wato Allah ya sanya albarka a cikin ilimin duk ilimin da ya kama yawan nafa a cikin kai kaka kanka kada idan ka duba cikin surumul bukari suna da yawa ga fatul bari ga umdatul bari ga wani ne ga wani ne amma sai ka ji fatul bari ya ce abin duk da umar tsari yana da tsari da cewa lafi ce yin shi da kansa amma kowa ya san cewa in ya haɗa guda biyu ya yi mukarana zai samu na shi kan shi da shi ya gane ba shi ya yi ababen ne yana sawa cikin don ya shi ba zai zo wajen majalisa ibn hajar ya karatu wajen yana ganin sa'an su ne dan mai zai karatu wajen sa amma sai samu wasu ɗalibai da suke zuwa wanda suka iya rubutu wanda suke da an ana ana faɗa ana illahi suna rubutawa sai ka yi ka sai zuwa sai ba ku sai ka shi kan da zubbari ibn hajar sai ya gani yadda ba da suka ce gele da daga cikin hikimar fatah lubari yake ka kuma da umdatul qari dan cikin fatah lubari ko da cikin suna akwai tawadu umdatul qari kuma akwai hijri kaga umdatul qari ana madogaran duk wani mai karatu ko ba madogaran shi kuma kashful bari budin akwai tawadu <laughs> ko da a cikin sa suna akwai tawadu tawadu a rafa cikin hadisi akwai alqawl musaddad fi zabbi an musnad al-imam Ahmad akwai alkafi kafi shaf bi takrij ahadith al-kashaf littafin al-kashaf na imam az-zamakhshari bangaren tafsiri ibn hajar ya bin littafin ya yi takaridin hadisan da ya kawo an buga ka tare a ɗan idan mutum yana da kashaf ne da sauran littafai waɗanda suke da kima waɗanda a takaice dai wanda shi ne ibn hajar wanda saboda yadda malamai suka amince da shi idan an ce alhafiz aka yi turu kawai ana nufin ibn hajar ina da malaman da suka biyo bayan sa zuwa yau da an ce qala al-hafiz kawai ake shi kamar wani lakabi ne da shi ya fi tantantar ya same shi a cikin malamai ibn hajar al-asqalani ya rasu a daren asabar 28 ga watan zulhijja a shekara ta takwas da da hamsin biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ala jikarta ya yi masa rahama aka tafi wannan shi da ibn hajar kai tsaye za mu shiga cikin mukaddamar mukaddamar da ya rubuta cikin littafin yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa haditha والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حقيقا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا لفظ الحمد لله نحن نقوديا ذا الله مدرسة الصيف قوديا ذا الله سبود السفو في جيكي دسون كمالا كما صفات علمي صفات جين صفات تجني صفات حكمة صفات آدلتي sifa ta al'izza buwaya wato akan gode masa dan siffofinsa na kamala sawa'un yayi maka ni'ima ko bai maka ni'ima ba ina fata mu fahimta sawa'un ya jarrabe ka da kyakkyawa ko ya jarrabe ka da mummuna dole dai ka gode masa subhanahu wa ta'ala ko ka kwana a koki ko ka kwana da yamma ko ka kwana da lafiya ko ka kwana babu lafiya wannan shine lafazin alhamdu ke gode wa Allah ba dan komai ba sai da saboda sifofin kamal wato ya sha mada da shukuru. domin shi a shukuru ana yin sanan shi mukabilin ni'ima idan an nemi ka sai ka gode ya zama a shukuru kenan amma idan ba a yi masa komai ba sai ka gode ya zaune alhamdulillah shi za su ce bambancin da ke tsakanin a shukuru da alhamdulillah shi alhamdu sababin yinsa shine saboda sifofin kamala da Allah ya siffanta ina fata an fahimta ko ya yi maka wata ni'ima ko bai maka ba da za ka yi masa alhamdu kaga ta fuskar sababi alhamdu ya fi fadi. amma a shukur ko ba a yin sa sai an yi wa mutum ne ni'ima kaga shi ta fuskar sababi ya fi zama ta kaitacce amma ta fuskar abinda ake gabatar da alhamdu da shi da abinda ake gabatar da ashukur da shi to a ashukur ya fi fadi sama da alhamdu domin alhamdu yabo wanda aka yi shi da harshe kaɗai amma alshukuru wanda aka yi da harshe ko aka yi da zuci ko aka yi a aikace duk sunansa ne alshukuru idan ubangiji ta Allah ya baka zuciya wanda ta kai ne zaki alhamdulillah ma'ana shakartun lahada shakartun lahada na gode wannan sunansa ashukur dan ka gode ne saboda me abin da ya baka sannan kuma sai ka ɗauki gwargwadon abin da ya kamata na haƙƙin talakawa sai ka bayar ko da baka ce koyon ba da baki sunan sa ne a shukur sannan kuma a zuci sai kai itirafi da cewa ba dabarar ka bace ba kwarewar ka da kasuwanci bace ta sa ka samu a'a tafaddulun minhu subhanahu wa ta'ala falala ke kawai ya so ya baka jin haka a zuciya shi ba zo ne a shukur da haka a shukur ana yin a shukur bil lisan ana yin sa bil ana yin sa bil arkan ina ba mu fahimta amma alhamdu ba la ya ta'atta illa bil lisan ba a yi su da hankali to kaga ta fuskar me ake yi da shi wanne ya fi faɗi a cikin amma ta fuskar wani sababi yasa ake yi wanne ya fi faɗi alhamdu ya fi faɗi alhamdulillah ala ni'amihi zahira yabo ya tabbata da Allah duka da ni'imominsa a zahira waɗanda suke fili wal batina da waɗanda suke koye qadiman wa hadisa a da da kuma yanzu malamai masu jirgin suka ce ya turo ni'imomi na zahiri da na ɓoye daga faɗin Allah ta'ala cikin sotul kuma wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina kuma ubangiji yana lullafe ku da ni'imominsa na zahiri da kuma na ɓoye sun yi sabani wajen menene ni'imomin zahiri menene ni'imomin ɓoye waɗansu malaman suka ce ni'imomin zahiri shine halittar ka da Allah ya daidaita ni'imomi na boye shine abin da Allah ya koye na al'aurar ka saboda tufafi da kanin da wadan waɗansu da suka ce ni'imomi na zahiri wato sun suna ni'ima ta ci da sha da sauran abubuwa da kake amfanuwa da shi a duniya ni'ima kuma ta batini shine a wato kwanciyar hankali da walwalar zuci da Allah ke arzuta dan adam azbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah da yake qadiman wa hadisan a da da yanzu me yake nufi da ne'momin da me yake nufi da ne'momin yanzu masu jinni suka ce ne'momin da wata sai wa kakannin su iyayen mu da kakannin domin ni'imar da aka yi wa mahaifinka ni'imar ce da aka yi maka ni'imar da aka yi wa kakannin su ni'imar ce da aka yi sa shi yasa ubangiji ta Allah yake goranta wa yahuda wanda suka yi zamani da manzon Allah cewa ya bani ne zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin yake goranta musu ni'imomin da ya musu ya fifita su akan mutane kaga ai ba yahuda yanzu bane aka fifita kan mutane ana yan yahudawan da suke zamani da annabi Musa alaihi salam a lokacin an fifita su akan sauran mutanen zamanin an gane ku ake ni'ima ga mahaifa ni'ima ce da kadiman din kenan hadisan kuma wanda kai ta shafe ka wadanda suka ce kadiman ni'imar da ubangiji ta Allah zai bayyana da ita tun lokacin da kake ciki a matsayin jariri da lokacin haihuwarka hadisan kuma wadda take tatajaddadu bi mururil ayyami wal layali wadda kullum tana sabuntuwa a kowace cikin ni'imar ubangiji ta Allah a take dai ubangiji ta Allah sai ke tantantar a gode masa cikin dukkan ni'imomi waɗanda suke na zahiri da waɗanda suke na batini waɗanda suke a da da waɗanda muke cikin su yanzu da waɗanda zai mana sunan gaba والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد illa da aminci su tabbata bisa ga annabinsa ko manzansa shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalin gidansa wa sahbihi da sahabbansa lafazin as-salatu wa tsira da as-salam aminci shi lafazin as-salam da as-salamatu duk ma'anar su tsaya shine at-ta'arri min al ulu wato ne santa daga dukkan wani aibu ko na kasa wato kamar kana cewa tsiran ubangiji da amincinsa su ƙara tabbata kan annabinsa manzonsa shine shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kika kalli wannan jumla da as-salatu da as-salamu salatu wa salamu ala nabi lafazin as-salatu as-salamu mubtada'un thani mubtada na biyu kenan ala nabiyyi wa rasulihi muhammadin zai zanto khabar din kenan ina wato kamar khabar din wannan tagazabahu mubtada ani mubtada guda biyu sun yi tarayya akan mai khabar guda daya ana samun haka a to jumla ce asalin ta khabariya amma ma'anar ta shine ne isha ma'anar shi ne addu'a domin wassalatu wassalamu ala nabi tsira da aminci tabbata ga annabinsa manzansa wato shugaban ma'anar wato kamar kamar labari kake barwa tsira da aminci tabbata gare ka amma kuma nan take wannan labarin ya kunshi ne addu'a domin kafin ka faɗa dama manzo sallallahu alaihi wasallam yana da mai tsira din yana da yana da aminci yanzu da ka faɗa kamar kana roƙa masa daɗin tsira da daɗin ne abin wato kaga dole sai ya amma ma'ana al'isha isha nabihi wa rasuli ko bambanci tsakanin annabi da kuma ar-rasul manzo ce malamai sukan ce annabi shine wanda aka yi wa sako ba wa mace ce isa da kowa ba amma manzo wanda an masa kafa an mace ce isa da wannan shi ya fi shahara cikin abin da ake faɗa amma galibi malamai al sun yi raddi kan wannan magana suka ce da annabi da manzo kowa an umarce shi ya yi bambancin su shine annabi ba sabon sako aka ba shi ba yana jaddada shari'ar wanda ya riga ya shiga cikin manzon amma manzo kuwa sabon shari'a aka ba shi kashi ina fada mu wannan kawai shi ne babban ce amma babu yadda a yi wa wani wahayi shi kadai a ce ya kyale sauran zai yi ina ba mu fahimta kuma idan ka duba za ka ga cewa ko da a cikin alkur'ani an nuna yadda aka turo annabawa haka aka turo manzanni yadda aka turo manzanni haka aka turo annabawa Allah ya faɗa cikin sura wa ma arsalna min qablika min rasulin ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولكن نظم على التفسير سنة تعويل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي أي والنبي sai da aka يقوى الأصل في الكلام عدم fil ولا يصار إلى wala إلا لضرورة توجب ذلك hakan dai ubangiji ta ala yana turo manzo kuma yana turo annabi bambanci tsakanin su shine annabi kamar yadda muka faɗa yana jaddada shari'ar wanda ya gabace amma manzo kuwa shari'a ta ce aka baki wato wahayi ne na mai su da ya tafi sai ya fara duka lokacin wani ya masu da wannan kuma Allah ya kana nasu um kana nasu ummatan wahida fa ba'a sallahu nabiyina mubashirina wa munzirina annabawa ne kuma aka ce musu da bisa ga cewa annabi baya wa'azi ne ya kai da aka zikiri da ya kai da al-inzar kamar yadda aka ce wa ma nursul mursalina illa mubashirin wa munzirin ka kuma da yadda ko manzo Allah cewa a wasu kamsa lam yutawunna ahadun qab ababe guda biyar aka ba ni wanda ni banda ni wani annabi kafin na ba na farko ju'ila ila ardu kullaha masjidan makwabtuna an sanya mun kasa ta zama ta wurin sarki na ta zanto masallaci idan mutum ya rasa ruwa shi nan sai ya ne kayama kuma in zai sallah ba sai ya shiga masallaci ba ko a gindin mutum ya sallah ya ya sallah su kuka yi wannan banda manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka bai wani ta dai ce wani sulhu da zubi masira ta shaharin an jefa tsoro cikin zukatan abokanan adawa yayin da tsakanina da su ratar tafiyar wata guda amma sun tsora da sun gudu kafin ma in zo wanda maza Allah ba wanda aka da sannan yace wa da na zana'im wa lam tahilla li ahadin qabl an halatta mun in nayi yaki ki da ba kafin manzon Allah ba wani annabi da aka halatta wa gari galibin annabawa ma ba a sa su yi jihadi ba wanda suke jihadi ba su da yawa cikin annabawa amma hatta wanda suke ba a sa su yi jihadi ba sai manzon Allah sannan abu na hudu ko fi shi shafa an ba ni ceto shafa a kan kubura. babban ceto wanda za a je wajen annabi adam ya ba da a je wajen wanda ya ba da uzuri aka ba manzo Allah ya ce ana laha ana laha mahallu shi ne da ya ce wa yi an a su ila qaumihi khaffa fa bu'ithu ila an-nasi 'amma annabi ya kasance ana tura shi zuwa ga sa kadai ne ku sai aka tura zuwa ga dukkan duniya muhaddisa ne ce wa kana nabi ne ce wa kana rasul inda ma dai gugun ta hadisin ko mai mutafa ka alaihi shaytan al-bukhari wa muslim kana cewa ne wanda wanda ba duk wadan dalilan wanda ka sawa aya ta kuma ga aya ta cikin suratul tauba da suratul maida allazi inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bi annabiyyuna allazina aslam ma'ana التوراة أنه موسى بشكل كده أنفاني لده باين يوتي وطنس أنبا الله سنو في تجدد سنة كفتا يحفو بها النبيون الذين أصلوا من هادوا والربانيون والأحباب بما تنزلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخسروا الناس الشعور ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا والذي يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون بسم الله إلا لله

ai wannan abu ba shi ne wurin sabanin mu ba dama ita an nafta mata takala ce ta farko manzanci mata takala ce ta biyu bayan da za a yi manzo ya zama manzo sai bayan ya wuce da matsayi na ne an nafta to amma kuma bambanci tsakanin su a bayan da za a yi da ɗan sanda mai igiya biyu da kursun ɗan sanda duk sunansa ne ɗan sanda amma idan wani ya tambaye ka zai bambanci dole za ka yi bayani wani yana da igiya biyu sun bai da goda dole kai bayani a annabi ba zai zama lalle ya zanto wani zai rigima da kai ce annabi ne nan nabuwa wani shine azzif a kenan Allah ya dauka da kuka ba ta mun yin wani amma amma in ka biyo wani saka ce annabi ba annabu daga annabu ne ai allazi yunjibu anillahi to sai da wannan ma'anar da take والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصر سبيله إلا كان مو wannan mukaddimar ba za mu ƙara samu yau ba za mu a gurguje allazina saru fi nusr waɗanda suka kai kawo wajen yaɗa addininsa wajen taimakon addininsa sairan hafisa suka kai kawo wanda yake mai gaggawa mai sauri ma'ana sahabbai da ahlul baiti su ne kokari wajen yaɗa addinin da wa ala atba'ihim kuma tsira ya tabbata da aminci bisa ga mabiyansu allazina warisu ilmuhum in so gaji ilimin su ilimin suwa ilimin sahabbai da ilimin alul bayt ma'ana waɗannan mutane guda biyu alul baiti da kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama suna da falala na kusancin su da annabi alul baiti su zuriyar gidansa sahabbai kuma sun tafi da shi rayuwar rayu tare yasa fahimtar su da addini da hidimar da suka yi ta tsara sauran wanda ya zo bayan su duk wanda ya zo bayan su ba zai dace da daidai ba sai in ya bi tafarki irin nan da haka sai cewa la atba'ihum allazina warithu ilma da kuma waɗanda suke mabiyansu da suka gaji ilimin su wato ilimin da ke kunshe da aiki wal ulama da ma ko annabi ya ce malamai su ne magadan annaba kamar da Abu Dawud ya rawaito akrim bihim warithan wa mawrusa yi mamakin karamcin warisan mai gadan wa mawrusan da wanda aka gada warisan ya zama atba din kenan mawrud ya zanto al'al wa sahab wadansu kuma suka ce warisan ya zanto al sahab da al'al da atba'in mawrud shine annabi sallallahu alaihi wasallam wato madalla da masu cin gadan madalla kuma da wanda aka gada masu cin gadon sune malamai tun da kan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina wanda aka gada kun shine wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba'd lafazin amma a larabci yana kunshe da sharadi sharadiyyar shi kuma ba'adu kamar ita ce jumlatu sharfi fa hadha sai zan ne jawabin sharadi shi yasa babu da zaka ce amma ba'adu haza dole sai ya zanto aljawabu masuban bil fa'i fa hadha idan kace wa ba'du sai kace fa kaza ya kan jawabin masuban bil fa wato bayan wannan fa hadha muftasarun wannan abin da zan faɗa maka yanzu wannan abin da zan zana maka shi da na muktasarun wanda taitaccen littafi ne yastamilu ala usulin adillatil hadisiyya wanda ya kunshi asalan dalilai na hadisi lil ahkami shar'iyya waɗanda suka shafi hukunta hukuntar shari'a suka ce me yasa yake haza a daidai lokacin da bai gama rubuta littafin ba suka ce hayi a hutu ya riga ya tara shi a zuciyarsa da haka ishara da yake yana ishara ne zuwa ga abin da kwakwalwarsa ta haddace na hadisan kafin ya rubuta maka dan idan yake haza ya kamata a ga abin to shi kuma yana cikin rubutu ne ya rubuta haza din a lokacin babu hijja an gane ko wato muktasar takaitaccen littafi wanda ya kunshi usulul adilla asali na dalilai alhadisiyya dalilai na hadisi saboda dalilai da na hudu ne akwai al'adillatul qur'aniyya akwai al'adillatul hadisiyya akwai adilla na ijma akwai dalil kuma na qiyas wato dalilan shari'a al-muttafaqu alaiha da ulama guda hudu ne al-qur'ani da hadisi da kuma ijma'i da kuma qiyas to shi wannan zai dauki bangare ɗaya daga cikin bangarorin dalilai shi ne dalilan hadisi kuma hadisan waɗanda suka shafi hukunce hukuncen shari'a idan an ce hukunce hukuncen shari'a hukunce hukunce na ibada da kuma al-mu'amalat kaga kenan banda hukunce hukunce na kudurin zuci kamar aqida imani ya zai kawo maka hadisi ne kawai na al-ibadat da kuma al-mu'amalat al-ibadat kamar al-wudu as-sala da sauran al-mu'amalat kamar al-bay al-shira ahkamu riba wa haka ila akhiri al-ankiha wa ma ila zalika wato wannan kawai shine abin da zai tara maka harramtuhu tahriran baliga na tace tacewa da take mutuka liyasira man yahfazuhu min bayni akradihi nabiza domin dukkan wanda ya haddace si ya zanto nabiza wato mai hazaka bayna akradihi a tsakankanin tsarekunsa ko sa'anninsa akran jam'i na alqirnu alqirnu shine alkufu wal bism wanda yake tsaranka wa yasta'ida bihi talib al mubtadi dalibi fare da sai ya nemi agaji da wannan littafi in ya haddace shi ya zai masa a akan hanyar neman ilimi wala yastaghni anhu ar-ragib al-muntahi ar-ragib al wanda ya kai makwarar abin neman su cikin ilimi ar-ragib kuma ya zanto muku dai la yastaghni anhu shi ma ba zai wadatu da gurin wannan littafi ba wata rana ne kon koma zuwa gare shi dan ya masa abin da da ya haddace kokolwa ta ha in ji ya kasu kawo وقد بينت أكب كل حديث كل حديث من أخرجه من الأئمة فكرتم كون حديثي نافذ وان ديروي تجد كم مالمي لإرادة نفس الأمة domin kokarin yin nasiha ga al'umma fal muradu bis sab'a abinda nake nufi da sab'a idan nace a karga sab'a ina nufin Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu da'ud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah duk lokacin da ya kawo hadisi yake a karga sab'a yana nufin waɗannan malaman da muka zana guda bakwai wa bi sitta in ko nace shida a karga da sitta man ada Ahmad ina nufin in ka tare Imam Ahmad sauran da suka rage wato al-bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah wa bil khamsa idan ko nace mutum biyar suka rawaito shi ina nufin man adal bukhari wa musliman banda imam al-bukhari banda muslim wato sai zanto abu dawud tirmidhi nasai Ibn majah da imam ahmad bin hanbal an gane ko wa kada aqulu al-arba'atu wa ahmad wani lokacin a madadin in ce akhrajahu al-khamsa sai in ce akhrajahu al-arba'atu wa ahmad duk daidai ke da a ce ne akhrajahu al-khamsa wa bil arba'a in ko nace mutum wata suka ruwaito man adad salatat al awwal ina nufin banda ukun farko wato banda ahmad banda bukhari banda muslim an gane ko wa bis salatati idan ko nace akhrajahu salata ina nufin man adahum banda ukun farko wa adal akhir banda kuma na karshen wani na karshen kenan ibnu majah abinda muka koya ya zanto tsanani akan domin abinda mutum ya koya in bai aiki da shi sai ya zama masa tsanani wa an yarzuqana al-amal bima kuma ya arzuta mu aiki da abin da zai yarda da ke subhanahu wa ta'ala mana kitabu taharati babul miyah kitabu tahara lafazin at-tahara a larabci yana nufin an-nadafa amma idan an ce at-tahara a fikihance ana nufin isti'malul ma'i aw ma yanubu anhu li izalatil hadath wato yin amfani da ruwa ko abin da yake a madadin ruwa don kawar da hadasi wannan shine mai azhara yin amfani da ruwa ko ko abin da yake wakiltar ruwa wato kamar tayyama kenan ga mutumin da baya iya alwala ko tayyama ga mutumin da baya iya wankan jaraba aiwatar da waɗannan ababai wato da nufin kawar da hadasi to wannan shine abin da ake nufi da suna fahara sai kuma yake babul miyani domin idan an ce abbahara wato tana da fadi domin a cikin abbahara akwai abbahara kubra akwai kubra abbahara kubra kalwudu alwala al-kubra min al wal hayd ila akhirih ina ba dan bayyana sannan za a zo a yi bayanin ma yutahharu bihi abinda ake tsarki da shi shine kamar ruwa wa aka samu sannan a madadin ruwa kuma taimama da sauran kitabu tsara da yana da fadi da to saboda bayan sai sai a kasa shi babi babi babu ibyan zai zanto babi ne na farko a cikin abin da ya shafi wato ainihin kitabu sahara almiyana jam'i ne na alma'u mu a hausa ruwa bai da jam'i sai dai in auren sakatawa ko sukan ce ruwaye ko kawo ruwaye ko amma dai a hausa dai tafi sabi da layi wato <laughs> ina jin ruwa bai da jam'i to amma su laraba sukan ce alma sukan ce almiya to suka ce idan an ce alma'u shi kadai ma ya wadatar domin al din nan jinsiya ta shafi jinsi wanda karkashin sa akwai nau'i daban-daban kamar ka ce ne mutum ai ga mutum da yadda kake lokacin da kake mutum kana nufin guda daya ko lokacin da kake san adam kana nufin mutum daya san adam jinsi ne karkashin sa akwai ne nau'ika akwai farare akwai bakake akwai yan asiya akwai yan afirka akwai larabawa akwai yarbawa akwai hausawa akwai haka kada akwai duk anwa'i da haka idan ka faɗi kalmar guda ɗaya suka mu kawo kalmar jam'in a larabci dan tantance kala kala din ruwa domin akwai ruwa wanda yake yin tsarki akwai ruwa wanda baya ya yi akwai ruwa mai yawa da zuka ta shiga cikin sa akwai ruwa kaɗan da zuka ta shiga cikin sa akwai ruwan da zuka ta garwa ya akwai ruwan da ba ta garwa ya haka dai to kaga ya zama mai jalan almiya wato shine hikimar kawo babu miya sannan wannan shine abin da galibin malaman fiqh suke yi idan sun tashi rubuta littafi na fiqh sukan fara da babu saha da yawa daga cikin su haka suke amma waɗansu sun kare wannan ka'ida irin wanda suka kare wannan ka'idar akwai imam malik cikin littafin motsa bai fara da kitabun sahara ba ya fara da alwuku sai ya fara da lokutan sallah kafin maganar ne sahara su malamai da suke fara da sahara suka ce ita ce farkon abin da ake fara kafin magana sallar da kuma wani gisa ne za ka sahara lokaci bai shigo ba ya kamata ka san lokaci domin sahara din ba ta zama wajibi sai lokaci ya ne in lokaci ne shugaba ba zama wajibi a kanka ba karfe tara sai mutum wajibi ne shahara wala yanzu dan yin azar karfe takwas da fi sai ce wajibi ne ka yi alwala yace amma ka san lokaci idan ka san lokaci to shi zai jagorance ka zuwa ga yin sahara dai idan ba gane shi kowace ba ba za a gane kuma saharan ta wata ba san kowace waje ba kanka ina ba za mu gaida ma'ana dai ka zauna ce kowace wani an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد ابو هريره يجي من صلى الله عليه وسلم يا فدا دنگله da teku an tambaye manzo Allah game da teku sai ce huwa tahuru ma ai sai teku ruwansa mai tsarki ne An illu mai tatuhu sannan kuma munkan sa halal asalin wannan hadisi wani mutum ne ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama yace inna narkabul bahar فنحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به yake manzo Allah muka hau kwale kwale zamu da kuma ya kasance ruwan da muka ɗauka dan mu sha kadan ne lokacin sallah yayi mana bamu kai gaba ba idan muka ce za mu yi alaula da ruwan da muke dauke da shi to kuma kishiwa ta kawo babu da ruwan sha ruwan ta kuma ba ya kai wato da gishiri gari shin ya halatta mu alwala da ruwan teku ko bai halatta ba malamai suka ce wani wani iskal shi ne ya san ruwan teku ruwa ne ko bai ga wata a ciki ba amma abu guda biyu ne ya sa yake tambaya abu na farko almuluha gishiri da ruwan teku abu na biyu annakan, wato ruwan teku yana da karni haka za ka ji karni don mutumin da ya fi fita cikin da zai gane wannan ba ku ji irin na wace ku sosai in kai da ta jirgin ruwa za ka zo sun karni ya gume haka to wannan ta yake tambaya ya halatta mai alwala da ko da halatta to manzo Allah ya tafi bata amsa sai ya mata ya ba ta amsa tare da karin bayanin da bai kawo ba yace huwa tahuru ma'uhu al-illu masaka a ruwan teku mai sarki ko mai sarki domin lamarin at-tahur bi fatih at-ta yana nufin ma yutahharu bihi abinda a iya yin sarki da alwala ko wanka alhillu mai duhu kuma dukkan mutum da ke cikin sa wato ainihin ya halatta shi malamai suka ce anan dukkan mutumin da ya tambaya game da ruwan teku a ya alwala da ko ba za a yi ba lalle in an kyale shi watan masana ma zai tambaya dangane da abin da ya mutu a cikin teku a ko ba za a ci ba shi yasa tun mun ya tambaya din sai manzo Allah ya hada da sallallahu alaihi domin bukatuwar su zuwa ga ruwa daidai take da bukatuwar su zuwa ga abinci sai manzo Allah ya hada masa ma'ana dai abin da wannan hadisi ke nufa ke nufi ya halatta ka dubi ruwan wuce ko kai alwala da shi ko kai wanka da wankan janaba ne wankan haila ne wankan biki da duk za a yi da dai ke sannan hadisin na nuna dukkan abin da baya rayuwa sai a cikin teku idan ya mutu to ana cin sadama dama ba a bukatar yanka kamar kifi da sauran halittun da ba sa rayuwa sai cikin ruwa amma dukkan dabbar da take a fako take rayuwa ba a cikin ruwa ba sai ta fada cikin ruwa ta mutu ko yi da bai halatta mutum yake ba rago ya fada ta ya mutu ya ta fada ta ta mutu duk da halatta mutum amma duk abin da dama inda za ka fito da shi waje ya ɗauki lokaci ba zai iya rayuwa mutuwa bai dole sai a cikin ruwa to gaba ɗayansa halal ne a hukuncin game da shi da abu da biyu na farko ya halatta ka ci na biyu kuma za ka ci musan ka ba lallai sai kayan ka ba waɗansu malamai suka yi istisna'in waɗansu makalokata kamar su ce akwai tsaron ruwa ya halatta a ci kofin akwai haladan ruwa ya halatta a ci kofin ina ba da kamar gwado ya halatta a ci kofin kamar bujizigi ya halatta a ci kofin waɗansu malamai suna togace kare su ce ban da shi inda kare ne na ruwa togace alade su ce ban da an tambaye imam malik me za ka ce game da aladar ruwa ya ce ai ka ce alade ya ke ce haramun da yake ke ce kuma tambaya muke dangane da alade ce ka ce sunan da alade shi sunan shi ne babban matsalar sa don idan an kalli sunan inda ma harrama alaikum mai tuta waddama wa lahmal khinziri fa amma kuma tunda da na ruwa ne wa hullu lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa sayyara nassan ayatul qur'ani da kuma nan huwa tahuru ma'u al-illu gaskiya zance mafi inganci wanda yake bayar za a yi turu da gaggawa shine duk abin da baya rayuwa sai a ruwa ya halatta ka ka sani to aka ya halatta in dai kai kyama ka kici wannan ruwanka amma kar ka haramta dan ba ta abin da halatta bane mutum ke yi amma ka haramci ko halatta wannan hukunci da shari'a shi kuma wannan sha'awa ta kike sa mutum ya abu ko an bai wannan ko na da awai ya kuma tantar mu وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو هريره يكون سنه تاران صحابه من الله صلى الله عليه وسلم yana ɗaya daga cikin hafazatul hadith al-bukhtiruna wanda suka fi kowa ruwaito hadith um manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito cikin sahabbai kamar yadda hadisi da cikin bukhari sai ya wa zai jin fada baya fanka yau a majalisi na kafin in tashi zan rika magana bayan na tashi ya tattara shi ya rufa shi daga nan ba zan ƙara manta abin da ya ji ba abu hurairah sai na ga kowa sun fada mayafansa manzo Allah yana magana da ya gama kuma ya tashi ya tsaura shi a cikin sa yace tun daga nan ban taba jin wani hadisi daga bakin manzo Allah na mutaki ba shine Abdurrahman ibn Sakhr kenan sunansa wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri sunansa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri wato dangin gidan Bani Khudra wato usra ce min usrar madina wato wani family ne a madina da ake kiran bani kudra radiyallahu anhu قال قال rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah yace innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay lalle ruwa abu ne mai tsarki ba abin da ke najasta shi a kharaja salata malaman hadisi uku sun ruwaito Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i wa sahahahu Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal ya inganta ko shaka babu hadisi ne inganta وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ابي أمامة واتو الكنية سكينة اما تنسى سكينة سودي ابن عجلان سودي بالصاد قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لك لنا مجلس تفتح قريتي ياتي إن الماء لا ينجسه شيء في فروابا أبن لكي نجس كاشي الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه في ابن دير جاي shakensa ko ɗanɗanansa ko launinsa da ibn majah ibn majah ya rawaito wa afahu abu hatim abu hatim ar-razi ya hadisi ne sahihi ko duka babu wannan hadisi ne sahihi wani bai bayhaqi imamul al-bayhaqi ya rawaito cewa al-ma'u tahurun illa in taghayyara ruhu in ko ruwa mai tsarki ne sai fa in shakensa ya canja au ta'amuhu ko ɗanɗanansa au launuhu ko launinsa binajasatin tahduthu fi da wata najasa da za ta shiga cikin sa abin tambaya me ya bambanci tsakanin wannan hadisin da wanda ya gabace hadisin Abu Umama hadisin Abu Umama ya bar kofa a bude ya ce in dai ruwa shakansa ya canja ko launin sa ko dandanan sa to ya da cikin da zai kenan amma bai faɗi canzawar da me ba da abu najasa ko da abu mai tsarki ko da abu mara tsarki ina ba da gumbayin amma wannan hadisin kuwa a na ruwayar bahaki ya taƙaice sai in ya canji ne launinsa ko ɗanɗanarsa ko shaƙensa ya canji da ne da najasa to dukkan su guda biyun hadisai ne bai amma aiki bisa ga ruwayar bai haƙi in a kadar ijma'u a al'amarin jima'a ta dole alin hadin riwaya wato malamai sun ijma'i gaba ɗaya cewa matuƙar ruwa da ka ɗauka za ka yi amfani da shi wajen ibada launin sa ya canja da najasa ko ɗanɗanan sa ko shaƙen sa to ba ta halaka ta amfani wannan ijma'i ne in an tashi kafa hujja dangane da wannan mas'ala ana kafa hujja ne da ijma'in ba da ba ba da hadisi ba da shi hadisin da وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس akhrajahu al-arba'a wa sahahahu ibn Khuzaimah wal Hakim wa Ibn Hibban an karbo daga Abdullahi bin Umar Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah ce idan kana ma'u kullataini idan ruwa ya kai yawan kullataini randa guda biyu dan lafazin kullatin waɗansu randuna ce manya manya daga cikin tulali hajar ko wani gari ana kiransa hajar ya shahara da randuna manya manya shine mu da hausa muke fassara shi da kula wanda ake amma mu irin kankanuwa ce ta kasa ko ne ke takan gaban banda daga gari zuwa gari amma dai galibin ta dai karama ce kula dai ta wasa ɗin daga kulla ne kula larabci idza kana ma kulla kullatayn lam yahmil al khabata ruwa idan yawansa ya kai randa guda biyu lam yahmil al khabata to ya da najasa ma'ana idan baya daukar da ko da ta da ciki za ta lalace ruwan ya ji karfin sa saboda yawan sa wa fi a wani lafzin lam yanzu ba zai nufi ba a tare da arba'a وصححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان wannan a cikin gaskiya shine karkan hadisin da muka karanta a cikin darasin farko a wannan lokaci da muka tashi hadisi da darasi na biyu muka karanta la yusul ahdukum ila akhir amma yanzu idan muka yi shiru a haka anan gurin ba fita da mai ba a cikin wannan bare da haka sai in tattare mana bayanan gaba daya sai in ce kamar yadda su masu shirin waɗannan hadisai suka ce wato hadisan da suka yi magana a kan ruwa hadisai ne kamar haka na farko ga wannan hadisi na innal ma'a tahurul layla tisu shay an gane ko ingantacce ne na biyu ga hadisin idza kana al-ma'u kullatan lam yahmil al-khabatha hadisi ne ingantacce na uku akwai hadisin wulubul qalbi idan kare ya tsoma bakin sa cikin ruwa to a tunzular da ruwan kuma a wanke kokon ko wannan bokitin so bakwai wankin farko a kakasa na hudu akwai hadisin cewa kaɗai daga cikin yayi wanka a cikin ruwan da yake tsaye akwai hadisin kaɗai daga cikin ku ya bawali a cikin ruwan da yake tsaye baya gudana na shida akwai hadisin wannan balaraban da ya zo ya yi tsari a masallaci manzo Allah ya ce a ɗebi guga guda a zuba a kansa akan wannan ruwa akan inda ya bauta ina ba an fahimta to idan muka a tsariyar wani bakwai karshen cikin hadisan wato hadisi da maza Allah cewa idan ɗaya daga cikin ku ya farka daga barci kar ya tsoma hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke shi so uku لأنه da يدري أين باتت yadu waɗannan hadisai sun suke magana a kan ruwa ku suka kawo iskali mai yawan gaske dangane da menene abinda zai garwaya da ruwa yaya kun san ruwa yake waɗansu malaman sai suka ɗauki hadisin zugun kalbi inda baki yi tsoron ba da inda kare ke tsoron ba sa cikin da kuma hadisin idan ka farka daga bacci da kuma hadisin maganar wancan da ya bauri a masallaci aka ɗauki guda guda aka sa a wajen suka wani gefe guda suka ce ba ka magana akan na babu da hadisu cewa idan mutum ya bori a kar mutum ya bori a cikin ruwa ko karye wanka a cikin ruwan da yake ba baya tafiya kare bori a cikin karye wanka suka wani gefe guda suka ce waɗannan hadisi umarnin da ke cikin su ta abu ne kawai ibada amma ba wai dan mutum ya je ya yi bawali a cikin katon tafki guda bawali ko da ya saka kwalwar kofa kwalwar kofa. kaje ba za a ya sunne wannan ruwan gaba ɗaya ya rone ba amma me yasa aka hana ka amru ta abu la li anna al ma'a yanzu bi sababi hadha al qawl ha kuma idan ka ji kafi kasu ga ruwa ka shiga kai wankan da na ba ka baya sa wannan ya ne. na jisa amma an hana ka wannan ka abudan ha kuma idan kare zo ya koma baki a cikin ruwa manzo Allah bai san da su da yana cewa ko baya da yawa dauri ya canja ko bai canja ba da zarin ya zuwa baki aka ce a zubar da zuwa a wanke tsariyar to bakwai na farko a kakasa suka ce wannan mata abudi ne domin inda na bisa ne kawai da an zubar an kakkarwa an zubar su kenan ba sai an ce a wani gobe ba amma suna an ce so bakwai in ka wuce sosai da ka tsaya yayi in kuma kai bakwai din na farko baka sa kasa ba yayi suka ce tahdid al-adad bis-saba wa at-tafrid sanya kasa kuma duk wannan wani abu ne ta abu saboda haka kace wannan hadisi ba da su muke magana ba za mu ɗauki hadisin da za balaga ma'u kullu kai mu ɗauki hadisin innal ma'a tahurun la yurjisu shay mu ɗauki hadisin baulul a'rabi mu hada sai mu fitar sakamako wai yaya matsayin ruwa yake idan da bisa ta to sai suka kasa ruwa kashi ruwa mai yawa ruwa kaɗan suka kasance haka su na farko daga cikin malamai idan su imam malik su imam ahmad bin hanbal su suka ce ba ruwan mu da ruwa mai yawa ne kaɗan ne in dai na zuwa su da kawai abin da za mu kalla ɗaya daga cikin siffofin sa uku sun da ko sun yawa ɗanɗano launi ko shaƙen matukar ba su ba to wannan ruwa ba ruwan yana da yawa kaɗan da ce mai bokiti ɗaya ne da ruwa uku ne a wani tanki ne mai galan dubu galan dubu da ɗari biyar ba ruwan duk ne a wajen ya halatta a yi alwala tunda da launin sai yana nan bai can ba saboda wancan da duka kaga na ya nuna kaɗan ce ba ta da tasiri a ɗanɗanan su da canza kalamu su da canza waɗansu sun fi ga abu ta su zo ne da akwai mai yawa ko kaɗan idan ruwa kaɗan ne zai tsarki ba ruwan mu da ta da ko ba ta canza ko ba za mu yi amfani da shi ba idan ruwa mu yawa ne na zuta su da ciki to wanda shi ne wanda sai mu tsaya mu kalla wato launi ko ɗanɗano ko kaza kaza amma in ɗan kaɗan ne ko ma ta kallon mu ba za yi ba ruwan mu ta canza ba ta canza ba za mu yi amfani da shi ba shi ne wani hankali imamu shafi'i sauran waɗansu ba to in inda rigima take a wannan mazhabin wajen tantance menene ruwa mai yawa menene kaɗan kaga su yanzu sai imam malik sun huta da kadan da mai yawa sun yi ne a wurin su sai ne me za su kalla launi ɗanɗano ko shakarsa amma su ne imam shafi'i da su imam abu hanifa da suka ce a in dan ga dan ne da zaka tafi da ba mu kawai ba za a amfani da shi ba ko ta tunda ko ta tunda amma in mai yawa ne su kaza sai aka ce to menene ruwa mai yawa to sai suka yi rikici wani ce ruwa mai yawa shine sai ruwan da idan ka daga gefen ka idan ka karkata dan yatsan ka haka sai gefen ba zai san ka karkata ba to shine mai yawa amma duk wanda zaka dan karkata daga nan gurin can gefen yayin motsi to dan ka dan ne kaga wannan ma'auni ne ya bayar nashi ne shi kadai waɗansu su su da cikin su suka ta a ah, ruwa mai yawa shine ashratu bi ashra wato ten by kan aka ce to ten by ten din nan ne na zira'i sannan zira'in wa dogon mutum da jeran mutum suka dai ta kokari suka tafi cewa waɗansu malamin na zamani suka ce da suka auna ta da abin da suke nufi da san bai kan dinnan shine dukkan ruwan da ya kai a kilogram ɗari biyu da ashirin da bakwai ruwa ya kai kilogram ɗari biyu da ashirin da bakwai ya zama mai yawa kenan da haka dan nan zai da su burafi ta tsiri a kasa ruwan da yake kasa da haka to shine ko ya tunda da tunda wasu da su yi amfani da shi ba suka dai suka yi ta masu yawan gaske a gaskiya zance mafi inganci wanda idan ka tattara dalilan gaba ɗaya zai taimaka maka shi ne magana farko ta sai ba mu da kafin idan ruwa launin ta ya canja ko ɗan in dai da najasa ne ba za ka yi amana amma matuƙar launin sa da ɗan ɗanan sa da shaƙin sa ba su canja ba wannan za ka yi amfani da wa ƙari kalilan ɗaukar ce yana da yawa ko baya yana ina mu domin idan aka tsaya ana tantance mai yawa da mara yawa wannan jerin mun lokaci a yanzu da yarmu daga duk cewa za su iya kafa hujja da hadisul kullatai amma idan sun kafa hujja da hadisul kullatai inda zuma yake kullu din masu yin safa kullu din dole gari ta mutanen Madina ko ta mutanen Makka ko ta mutanen Hajar ko ta mutanen Madina sabani wanda yake yawan musu a takaice dai dukkan ruwa in dai tsantsanansa ko shagarsa ko wato ainihin launin da ya tun daga rarrufa kawai na wahida ba za a yi amfani kuma in ba za a yi amfani da shi ba wajen alwala ko wanka wata abu guda biyu ne abu na farko shi ne wato nawa ne ka saka ruwa abinda muka sani a maliki yake ana saka ruwa kashi akwai tahir al-mutahhir sannan akwai tahir mudayr mutahhir sannan akwai najis طاهر مطهر wannan ne ake alwala da shi da wanka tsakakke ne tsakakke طاهر غير shi ne da ruwa ne amma kuma wani abu wanda yake mai zurfi ya garwaye da gari ko kananzar ko man fetur ko sabulu ya garwaye kaga sahilun ne amma dai ma'ana mai tsirkiri amma ba za ka yi amfani da shi wajen alwala ko wanka kafa ko abin da sai dai mutum ya amfani da shi wajen wanki da sauran waɗansu abubuwa na al'ada na ibada sai kuma najis wanda kawai mai da amfani da shi wannan sai muka fahimci amma waɗansu malamai irin su ibn taymiya suka ce sun ruwa kashi biyu kawai ko dai zanto fahir ko zanto najis in ko ya zama fahir to dan zai zama mutashi babu yadda za a kace ga sahir kuma matsayi, a ga jirin masu da a yi za a yi kace ga sahir jirin mutsal makurar da ka ce tsaye sahir dai amma tagayyara launuhu aw ta'anuhu aw yuhu sai ta gayyara da maza gayyara da mahuwa huwa sahir ta gayyara da mahuwa huwa nabi idan ka gayyara da mahuwa huwa sahir wannan ruwaya da Allah ya saka ruwaya da ruwaya da abin da yake masarki ya ta ce ba za a yi sarki shi ba ina ba ta wannan magana ce mai karfi illa iyaka abin da ake kallo a nan gudun ba wani mujarrar ta zai ba tun da abin nan hal huwa basin alama ma'iyatihi aw anna zalika shay'a talaba minhu al-ma'iyya kai ne ta samu ruwa sai ka zo ka zuba kana zura da an zuka na za a ji warin kana zura matukar za ka ce ruwa mai warin ka na zurfi ya halatta a yi sallah da shi ya halatta a yi wanka da shi ya halatta a yi dukkan ibada da har sai lokacin da kananzir din ya yi yawan da za ka ce kai kananzir ne gaba daya to kaga wannan ba ruwa ba ne ba da haka ba za ka sarki ne ina ba za mu fahimta yanzu ka ga ruwa ga ga dariya shi da cikin sa ya canza launin sa amma bai fata musu juna ruwa ba amma ruwan tsari irin wanda ake ba dabbobi idan ka ce wani ɗigo mu ruwa sai ɗigo muka ruwan tsari ya ansa umarnin ka to ba za ka yi sarki da cewa za ka yi aure shi amma sai ya ɗebo ruwa wanda ruwan tsari ya ɗan shiga cikinsa ya ansa umarnin ka za ka yi alwala da shi za ka yi wanka da shi abin da ake kallo hal yasduqu alayhi annahu ma'un aw la yasduqu alayhi annahu ma fa idza saduqa alayhi annahu ma fa wa zai hana alwala da shi ko wannan shi ne magana wanda ke ta tukarci wanda akwai wani tafi ɗan karami na munazarat na Abdulrahman ibn Nasir As-Sidi suna da kokore da littafi ne da kai cikin da ta fuka hamsin ba ko na maka mutum haka amma yana da cikin matsalar da ya fara tattauna ta ita ce wannan matsala ta Allah al-munazarat ina jin haka da littafin shi al-munazarat ina ba ta amfani wannan to abu na biyu ne sai mu koma na karshe sai mu koma kan wannan hadisi hadisin idan mutum ya farka daga barci kada kuma hannun su cikin ruwa har sai ya wanke to uku da annahu la yadri an yabata yaduhu da hadisin ah, kar mutum ya wanka a cikin ruwan da baya tafiya ko kare bawani a cikin ruwan da baya tafiya da hadisi da hadisin idan kare ya koma bakinsa a cikin ruwa kada a yi amfani da shi a zubar a wanke ko kan so bakwai ko shakka babu waɗannan hadisin akwai jami'i na ta'abbuli mai ƙarfi a cikin amma kuma baya kore kasantuwar waɗancan ababai su na dukkan ruwa da amma ba wai lalin zan da irin wa yanzu ne kawai mutum ke yi bawulin su da ya ruwa bawulin su kada ba zai iya sa tafki guda ya zama da su ba amma in halatta masa sai sa wancan ne wancan ne wancan ne wancan ne idan suka yawa sai to wannan shi aka hana dan buɗe kofar mutum ɗaya za ta sa sauran to shi ne dalili ha kuma idan aka ba mutum da ya dama ya wanka wannan zai ba sauran dama su ko kila mutane suna dubo ruwan sarka ina ba za mu yi amma hadisin wani kalbi ko shakka mu bakin gari ma na zai sun da cewa na lissafi kuma na ba mu gallaza sai a yau bayan tutsewar manzo sallallahu da waɗansu shekaru masu yawa sannan likitoci suka gano cewa a cikin kare akwai waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda suke kanana ne matuƙar ƙwarai da gaske yakan fitar da su idan ya zo kati to kuma sai katin ya makale a jikin dubarsa to tun da kare ka zane ne in ya tashi yin sarki sai ya da baki to tun da ya yi da baki waɗannan ƙwayoyin cutar sukan makale don 'yan kanana ne tsawon kowace ɗaya da faɗin da gaba ɗaya da shi mita guda hudu ba dan kankanta ne matuƙa ƙwarai da gaske to idan har suka makale a bakinsa ya zo ya sa baki cikin ruwa ko ya sa a fito kuma zai bar ku da haka idan mutum ya zo ya sa likitoci cikin yi suka yi nan bayan cikin gabarai daga amerika ko ingila idan mutum ya zo ya sa wannan kwayar abin nan din sai su gina a cikin idan take da cikin mahaifarsa kan haifar da ciwon zuciya ta kan haifar da dagargajewar huhu kan haifar har kan tsaga hanji ta dan adam gwargwadon yin tasirin da yake a ciki da kuma su da kansu suka ce galibi wadanda suke kama da wannan cutukan su ne wanda suke zaune gida ɗaya da kare ɗin kare ya kuma baki su ba su yi ba ta ko kuma irin arna na turawa waɗanda ma wani ma karen ma zai kama yawa ce ba abin da ya dame kuma ya ce abinci dan an jima kaga duk wannan da kuma, manzon Allah ta bayyana kwarai kwarai cikin wannan hadisi ala kulli halin da ya tafa ta bakin kare da ta kai mukallaka shi cikin darasi malam cikin tarihin ibn hajar da ka gabatar mana ban ji ta ambaci a gidansa ba sannan da dalibanta da suka yi karatu a gunsa ai da kake sun kai ba komai da ya tafi na faɗa zan faɗa maka matan sa da ƴaƴanka <laughs> wannan ba dubu aqida ta da jumla yana kan bin ahlus sunna yana kan maza mazhabin ahlus sunna wal jama'a sai dai a babun tawhid al asma wa sifat malamai sun dan tijaran sa a wajen sura amma dai su da jumla yana da mazhabin ahlus sunna wal jamaa bangaren san ya rinja ya bangaren sana kula-kulai yawa da ratan da su akwai talibai waɗanda suke tsarantawa a kan su irin ibn hajar irin su suyubi da makamantansu cewa a cikin littattafan ba an samu waɗansu maganganu wanda suka fi karo da akida don saboda haka waɗansu har sun ba tsarantawa wajen ko su ce wuce yan bid'a waɗansu masu kokarin kafirta ba nan ne aka samu wannan ba lokacin muna karatu a madina an samu wanda suka wannan yayi ba amma da gaskiya kuskure ne wannan an samu kurakure a cikin su amma in an kaka da daidai zan fita rin jaye kuskuren da yawa ne ta kuskure amma ka'ida ta malaman sunna ita ce ba masu ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutumin da duk ayyukan suna da kai da suka rinjayi da sharrin da yawa to aka yi masa rangwame musamman kuma idan an gane cewa ijtihadi ne ko tawuji ne ya samu kansa a cikin kuskure ya saba mutum mutumin da san zuciya ta sa ya fuskanci kuskure da dangada Allah ta gane shin ibn hajar ne ya fara amfani da kalmar muttafaqun alayhi da ma'anar buhari da muslim ne suka rawaito ko kuma kafin shi malamai sun yi amfani da su malamai sun yi amfani da su ba shi ne kadai fara amma shi yana nufin a cikin istilahin kuma wannan littafin da shi malam bayanin abin da ya mutu a ruwa zai ci sannan abin da yake rayuwa a ruwa za a ci to malam idan yakan rayu a kan tudu kuma ya rayu a ruwa kamar kada wani wajen fi zai a cikin guda ruwa abin da yanzu ne gaya yake kan a cikin dabbobi na farko a wanda suke iya shiga cikin loro da shi masu daɗe sai ta yi ruwa saboda sun yi kaya wannan bai sa sun shiga cikin dabbobi na cikin roba, ba tunda mafi yin gaya rayuwarsu a farko su da haka abin da ake kallo mai yawa أكرمك الله نرجو منك التوضيح على دورة تدريبية للجامعة الإسلامية لأننا سمعنا أقوال مختلف والسلام عليكم مثلا دورة يزوى ينضباب وانا أبن السيمون راء عيسى سيدة كون براء بوكتن دريب سوى راء عيسى أما مثلا ما ويدا جنم بني با مثلا ويدا سنين كثرة سعودية كون باعتنا جيلة سيدة إسلام في تلك اللورة دورة أبن أبنية a wannan shekarar an dan samu jinkirin samun izini har yi zuwa da izini din da zuwa ya yi zuwa kowane lokaci na daga yanzu amma kuma ba tabbas ba ne tun da ba saba samun jinkiri makamancin wannan ba shine kawai abin da zan faɗa kafin haka yanzu kuma duk da haka cikin ɗalibai da suka yi daura a bara gaba da a Najeriya abinda aka ɗauka a jami'ar musulunci wani mutum arba'in daga jihohi daban-daban su ne saboda malaman daura ba su ga sun ba yana jin kowa aiko masa takardun sai da daukarsa a akwatinsa na gidan waya akwai takardun da aka aiko min daban waɗanda idan an rasa waɗanda tun da an sanyi da gidajen waya suke a Najeriya to wanda duk rasa wancan zai zuwa wajen ya karɓo ta a madadinta wanda zan sa hannu in ba ta yi zai amfani da ita wajen yin visa a yan ba na Saudiya amma sai nan da sati biyu dan za mu ɗauki lokacin da ya kamata kowanne ta zo da rikin za ka wadansu sun samu nasu amma nan da sati biyu in ba san wanda bai samu sake wata zai ga sanarwa ta sunayen duk waɗanda aka ɗauka gaba ɗaya in ya je yana cikin su sosai zo wani na sai ka mutu kaddara je ka hudu ta mutum arba'in aka samu ba. فضيلة الشيخ ما حكم من فاته صلاة المغرب في الصلاة الجمع بين المغرب والعشاء أي يصلي أي يصلي العشاء مع الإمام أم يصلي وحده بل أي كتاب نجد هذه المسألة بل يصلي الكاذب بتاع المنزل كله إذا المغرب idan yana nufin shi kansu zai yi jam'i din to ka ba zai bi liman من nan gurin liman na isa lokacin da kake ga saniyar magrib idan aka yi raka lokacin da liman ya tsago zai tashi ke za ka zauna ba za ka yi salama ba ka karanta ta biya ka yi sajiyar liman hannu mai zo zauna ta biya ya sallama sannan sai ka sallama don da har ka yi sallama kafin ka ko ba za ka raka ta wani da ya raka a kenan idan da ya yi za ka yi raka ta kuma da magarba raka a daga nan sai ka tafi kuma sai ka kawo in kayi in in kayi niyyar zan yi za su samu bayani makamancin wannan cikin littafin alfikawa da mazahirin arba sai ne matsayin hadisin da ke cewa duk wanda ya tafi ta, Allah ba zai karbi wannan sallah ba hadisi ne ba zai wanda Abu Dawud ya hadisi ingantacce na bukari shi ne wanda yake nuna duka wanda tufafin da yake kasa da idan sawun ko yana wuta ma'ana za a masa azaba gwargwadon saukar tufafi kasa da idan sawun amma hadisi da ya nuna dukkan wanda tufafin da ya sauka kasa da idan sawun baya da sallah ko sai ya sake sallah hadisi na bane baya da tafiya ana yin da ya tambaya kamar kuma bangare Thank

amma dabbar da a farko take rayuwa sai ta fada ruwa ta mutu da za ta kuma ita ta shi wannan hadisi da ita ma ya halaka cikin mutum ba ruwan da so ne ya mutu da halaka na menene matsayin mutumin da yake magana a yayin da ake huduba ina matsayin juma'ar sa manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan mutumin da ya ce wa dan uwansa an fit a halin limani na cikin hutuba? faqad laga hakika ya laga yace wa man laga fala a lahu duk wanda ya laga ko bai da juma'a a wannan riwayar sai nuna za a ba shi ladan azhar ne bai da falalar juma'a da haka ya kamata mu kiyaye yayin da liman ke hudu ba mutum ne dan kar wannan ya bai zuwa ga yin hasaran ladan juma'a malam bayan wata nawa ne ya fi cancanta mutum ya sadu da iyalinsa bayan ta haifa lokacin da ya dama da dai abu da iya tafiya wasu wata duniya amma abin da zai kalla maslahar da lafiyar ta wasu za ta iya samun lafiya da ji kuma tana buƙatar shi na mijin a lokaci wanda kira mai tsawo wasu kuma sai lokaci mai tsawo abin da ake buƙata dai mura'ati na maslahar ta kar ka kalli buƙatar kai kadai ita ma kalli buƙatar ta a matsayin sun da alama amma shari'a ba ta iya tantance maka waɗansu watanni ba malam don Allah ina da tambaya malam na ji a ahalari an ce mace mai haihuwa za ta yi kwana cikin to malam na karanta wani mai littafi mai suna nasiha ga mata wanda aka rabawa mahajjata to shi ne malam na ga an rubuta kwana arba'in wai sauran kwanaki ya zama ciwo to shi ne malam nake so a yi min bayani wanne ne za a yi amfani da shi wannan gaskiya ne hadisi manzon Allah ya nuna cewa jinin duki kwana arba'in jini da mutuki duk tsawon sa baya wuce kwana arba'in ba nan ne ya kai ta ya kai kwana arba'in wasu sun cikin sati da ma yayin sati biyu wata kwana biyar wata sa'i wa ma ranar ta wuce ne yayin akan samu amma duk rawar ka baya wuce kwana aka hadisi da ya wuce kwana arba'in ka za su daga cikin jinin biki wani shi zai zama fi inganci kana idan mutum ya umarce ka da ka karanta masa qur'ani wato sauka saboda wata biyar bukata ya halatta ka karanta kuma ka yanke masa abin da zai baka wato ni ban yarda da wannan ba rashin yarda da shi ne ban ga wani cikin magabata da ake yin irin wannan sallar da shi wanda za a ce ya sauke Qur'ani da wata bukata ba mu ga cikin sahabbai ko tabi'a ko tabi'a tabi'ina su ko suka fi mu tsafta kuma suka fi mu fahimtar addini wannan yana bayuwa zuwa gaba a ɗauke Qur'ani daga manufar fata aka saukar da shi da ita Allah ya saukar da Al-Qur'ani don ya zama shirya ga mutane يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Allah ya saukar da shi don a karanta ayi tadabburin ayoyin sai mutan suke karanta shi dan saboda su gina sabon gida ko su karanta shi saboda za su buɗe wani supermarket ko su karanta shi dan wasu bukatu na duniya wannan kuskure ne kawar da alqur'ani ne daga manufar saukar da shi da haka ni ban ga halaccin wannan ba cikin abin da na karanta na na sana ko abin ya ake yin taimama yadda ake yin taimama ana shafar kasa ne da hannaye guda biyu daya sai a shafi fuska a shafi hannu zuwa wuyan hannu shi kana an gama taimama da ka taimama domin mal'amaru da sai ka haka da hannayen guda biyu sai ka haka sai ka sama sai ta ci daidai wuya hannu ba daidai wuya hannu ba ka zuwa hannu ba ka gama shafar hannayenka kamar haka ya tafi da yana yi ko kuma ka fuskarka daga kullum dama zuwa na hafi da matsalar gasu zuwa na hafi da duk wanda ya dora maka wani abu wanda ya dora ma wahala eh duk dai ne akwai hadisi yana ka fara da fuska akwai hadisi yana ka fara da hannu duk wanda mutum ya fara da halaka ko ka fara da fuska ko ka fara da amma cewa mutum zai zo kasa har sau biyu wannan babu hadisi cewa mutum kuma zai shafi har gwiwar hannu wannan babu hadisi a cewa mutum hannunsa ba za su rabu bai wani hasha yana wani hasha yana wani ne zan kan yi mutar biya ta wannan babu hadisi ko mutum kana zarafin daga wani shi da hadisin sa da yi ne kan da ba ya hadisi ba ta cewa ba amma suka sa mutane su zama mai wahala na taɓa ganin za a ɗauki labarin arabiya a wani wuri aka lawo kun da biyu sai aka ce ke ma wannan mutum da suke yin jama'a duk mutum ya ko saboda wasu jama'a da wahala suke ga da sun mutu a duniya sun jama'a sun duniya amma sun biyar wani malami ne da ba iya zama da wajen yin jama'a sun ya ina ya halatta mutum ya fara kai mahaifiyarka ko mahaifinsa aikin hajji idan Allah ya hore masa gabanin shi ya kai kanta farko ne shi yake kansa kafin ya kai da an wanda ta masa shi a karan kansa a cikin ba a dinsa walillahi ala nasu ibn baiti man sabba al'ana huwa alladhi wajada al-istifa'a shi ne zai sami ko ya fara duk da da nasu kuma mun kaɗai sannan daga baya sai kai ma a cikin yana da halin kuma sai wani ke yana da halin ko ya kai gaba ɗaya lokacin da in yana da halin ka fito gaba ɗaya sai ka ce za ku yi Sun akwai illa ga mutumin da yake aikin ginin makarantar islamiyya amma yakan rika faɗin ƙarerai game da aikin yayin da yake neman taimakon al'ummar musulmai wai don ya kaurara taimakon da za a bashi don aiwatar da wannan aiki sai mutum zai da yake cewa a haka ko kuma zai kauri a kira ba kare ya fito kare ba amma dai wani sun suna da cikin kowane ومن تعالى يعمل الشراء السلوك يهدي الى الجنه والبر يهدي الى الجنه فلا يزال الرجل يصدق ويتحرك الخلقه حتى يكتب عند الله صديقا وفي كل شيء يكتب عند الله ومن في قومي كتابه malam da Allah na so a yi kira wa mahukunta game da sawa da suke yi ranar juma'a mobile police suna zaga masallatai amma kuma ranar lahadi ko duniyarsu ba a ji wannan abu yana matukar kuma na rai a nan da yanzu yanzu ma ya saboda ne to amma dai sai nake ganin wani ma